laka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka ka bar illa sarki na masanin bukatuna zanin fara wake na ta hane ne yin barna salati da manzo na wanda shi nake kauna ranan kiyama annabi kai cetona talaka ka kuka wuri arka yancinka bari ɗaya makamanka ita ta ta cece ka Najeriya muna kunci cikin kasar mu ba ɗan an mayar da mu kunci mulukiya da kafirci don riko na zalunci ni da suna barci daga su fasa kansu da rashe na adalci. Talaka ka bar kuka, wai Najeriya Afirkawa da idan ka zo yalwa ɗan ƙasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa. Talaka ka bar kuka wai arka 'yancinka ka rike makamanka ita ta ce ka. na tuno da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face kan hanya sun biye wa zuciya roƙe na duniya talaka ka bar kuka kuri arka 'yancinka ka ita ta tafi a rika yancinka ka rike makaminka kar a zo a ruɗe ka don ka sai da ɗancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka barar da damarka ka ka bar talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama za ku shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ma koma gidan jiya da shan fama Laka ka bar kuka a ka yancinka in ka rike makaminka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka